الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا اولئك شر مكانا واضل سبيلا وان ذا اقول رسول الله القيامه انا جنس اكن فسكوكين سوى وتر جهنم su ne masu mafi munin wurin zama domin wurin zamansu shine jahannama kuma su ne suka fi kowa nisa daga tafarkin gaskiya domin tafarkin su tafarkin kafirci ne da bata